daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na muryar amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu a tashar view africa na zangon fm akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya a birnin kunni sannan masu mu a ghana za su iya samun mu a tashar fm ta alfa radio da ke kuma si baya ga shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 30 ga watan oktoba shekarar 2017 Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar kenan na safe a agogon Ghana karfe ɗan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 80. jam'iyya mai mulki a ƙasar liberia ta ƙalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasar sannan an gano wani kabari makare da gawarwaki 36 daura da birnin bangazi na kasar libya to bayan rikicin da ya faru a yankin mambila da ke jihar taraba a najeriya 'yan watannin baya kabilu daban-daban sun gudanar da wani taron zaman lafiya domin kaucewa sake aukuwar irin wannan tarzoma sai na ji mambila yana fulfulde na ji kaka yana fulfulde na ji kambu yana fulfulde na ji fanso yana fulfulde sai na ce a ah? a sai 'ya'yan mutum ɗaya ne wane ne uban nasu na lakar gwamnati to a jamhuriyar Nijar ko wata kungiya ce ta tallafa wa wasu ƙananan hukumomi da kayayyaki domin su samu sauƙin daƙile kwararar bakin haure daga yankin zuwa ƙasashen turai ina fata wannan tallafi zai yi mana aiki zai mana amfani zai sa kuma observatoire su yi aikinsu kama yadda mission insu aka basu muna tafa da wasu rahotannin da ma shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa ahmed zai gabatar amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum ga labaran. Jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 90. Ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗarin sanadiyar dambarwar siyasa. Odinga ya zanta ne da kafar labarai ta Associated Press kwanaki uku bayan da ya ƙaurace wa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka sake gudanarwa bayan da aka soke na farko da aka gudanar a watan Agusta wanda kotun kolin ƙasar ta yi watsi da shi sakamakon rashin ingancin zaben. Odinga ya ce zaben na ranar Alhamis haramtacce ne saboda shugaba Uhuru Kenyatta bai kara da kowa ba. odinga ya zargi jam'iyyar wato jami'an diflomasiyyar amurka da na sauran kasashen yammacin duniya da nuna rashin ya kamata saboda shawarar da suka bayar ta a gudanar da zagaye na biyu na zaben ranar alhamis bayan da aka kirga kusan dukkanin ƙuri'un da aka jefa a zaben na baya-bayan nan hukumar zaben ta ce kenyatta ya samu ƙuri'u miliyan bakwai adadin da odinga ya ce ba shakka coge ne idan aka yi la'akari da cewa ba a fito zaben ba sosai jam'iyya mai mulki a ƙasar liberia ta kalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi wanda ɗan takaranta ya zo na biyu a ciki jam'iyyar ta unity party ta zargi shugabar ƙasar ellen johnson salif wacce mambaci a jam'iyyar da yin katsalandan da sakamakon zaben na ranar goma ga watan oktoba saboda ta gana da alkalan zaben abin da bai kamata ta yi ba tsohon shahararren dan wasan kwallon kafan nan george weah shine ya zo na daya a zaben inda ya lashe kashi 38.4 cikin 100 da yake ba dan takarar da ya sami kashi 50 cikin 100 na kuri'un da ake bukata tilas aka shirya gudanar da zagaye na biyu na zaben a tsakanin shi waya da mataimakin shugaban kasar joseph buakai wanda ya samu kamar kashi 28 cikin 100 na kuri'u a zaben farkon zaben na ranar bakwai ga watan nuwamba ka iya zama karan farko da za a samu sauyin gwamnati a demokuraɗiyance tun daga shekarar 1944 an gano wani kabari makare da gawarwaki na mutane 36 a kusa da birnin bangazi na kasar libya da alamar dai kashe mutanen aka yi a lokaci guda to amma ba a san ko waye ba wani rahoto na cewa wasu daga cikin gawarwakin na saye da tufafin kwat a yayin da wasu kuma na sanye da kayan wasan guje-guje gassam salame shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a libya ya faɗi a wata takardar bayani cewa wannan aika-aikar ta bakanta mana rai sosai yana mai kiran da ai binciken al'amarin sosai duka gwamnatocin libya biyu kishiyoyin juna da wadda duniya ta amince da ita da kuma wadda ke ƙarƙashin jagorancin halifa haftar duk sun yi tar da kashe mutanen sun kuma yi kiran da a yi bincike libya ta kasance cikin rudami da dambarwar siyasa tun bayan kashe da daɗaɗɗen shugabanta mai kama karya mu'amara gaddafi a shekara ta ɗaya. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc an kori shugaban 'yan sanda da kuma shugaban hukumar leƙin asirin tsaron ƙasar somaliya bayan da mayakan ƙungiyar al-shabab suka afka wani otel a mogadishu babban birnin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane 27 ministan yada labarai abdulrahman umar usman ya tabbatar da korar spita janar na 'yan sandan somaliya janar abdulkarim dahis sa'ad da kuma shugaban hukumar leƙin asirin tsaron ƙasa abdullahi muhammad ali sambololshe mayakan sun afka otel din na nasa hoblo 2 da daren ranar asabar bayan tarwatsa mashigar otel din da mabamai da suka jibga cikin wata mota usman ya ce 'yan kungiyar ta alshabab biyar ne suka kai wannan harin 'yan sanda sun kama uku daga cikinsu sun kuma kashe guda yayin da na biyar ɗin kuma ya mutu tun a fashewar da ta auku a motar bayan 'yan mintoci sai alshabab suka ɗauki ikirarin wato kai wannan hari jiya lahadi shugaban hukumar hana yaduwar makaman nukiliya na majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar iran na soke nauyin da ya ratayi a wuyanta kamar yadda aka tanada a yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya zuwa yau ɗin nan zan iya tabbatar da cewa iran na kiyaye alkawarin da ta yi game da batun nukiliya a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya a cewar yokiyo amano shugaban hukumar ta hana yaduwar makaman nukiliya a wani taron manema labarai da aka yada a gidan talabijin na gwamnatin ƙasar wannan sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ake takaddama tsakanin amurka da iran sanadiyar ƙin tabbatarwa da shugaban amurka donald trump ya yi a wannan watan cewa iran na mutunta yarjejeniyar nukiliyar da ta cimma da manyan ƙasashen duniya yanzu dai majalisar dokokin amurka na da wa'adin kwanaki 60 na ta yanke shawara ko ta maido da takunkumin da aka kakaba mu iran a baya ko a'a labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen hausa na da amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga najeriya inda bayan rikicin da ya aka yi fama da shi a yankin mambila da ke jihar taraba a yan watannin baya kabilu daban-daban sun gudanar da wani taron zaman lafiya domin kauce wa sake aukuwar irin wannan tarzoma wakilinmu nasiru adam hikaya da ya kai ziyara ta musamman a yankin gembu da ke tsaunin mambila ya aiko mana da wannan rahoto chairman bu tuwole ne dipe ba tuwole ne daga gwamna taraba ke sai bari da ta godo bai wuli sare godo kabilun tsaunin mambila biyar sun yi dafifi a filin wasa na garin gyambu don rigakafin hana barkewar don wani rikici a yankin da sunan kabilanci ko kiyayyar manoma da makiyaya taron da ya gudana karkashin wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya community for peace and crop society shugaban kwamiti na karamar hukumar pastor godwin saul ya ce fitinar da ta faru kwanakin baya inda aka samu asarar rayuka da ɗaruruwan shanu ba ta addini ba ce kuma an ɗau duk matakan hana aukuwar hakan Najeriya nan gaba. Kabiloli guda biyar nan ba na so daya a tsakanin su ko Mambila ya ce shi yana so Mambila kare kaka ya ce shi yana so kaka kare Fulani Hausa ya ce shi yana so Fulani Hausa kare baya so wani su kabiloli ba. Babban damuwan da ke kasa na na gani Shi ne damuwan tsakanin manomi da makiyaye. Manomi yana so wurin noma, makiyaye yana so wurin da shanu za su kiwo. To kagan ne abin da ya zo ya hada fada a kasan nan. DPO na Sardauna Alabura Dangi ya ce an zama kabila ɗaya ai. Sai na ji Mambila yana fulfulde, na ji Kaka yana fulfulde, na ji Kambu yana fulfulde, na ji Fanso yana fulfulde sai na ce a ah, a sai 'ya'yan mutum ɗaya ne wane ne uban nasu Sardauna lakar gwamnati. Fulani makiyaya a taron sun buƙaci hukunta bara gurbi da ke da hannu a kashe-kashen da kuma ba da diya ga waɗanda suka rasa shanunsu. Indiya Abdullahi Alhaji Bawuro, baffa na ma yanda na girma a hannunsa a kwarakwara Malam Usmanu ba su da damuwa a duk duniya. Akwai ɗanin mu dabo, an kasa mana sanu ɗari biyu 250, gonan mu ma ya nuna wallahi an sase su duk. amma ba wai kuna son ku rama bane ku dai kuna so ai kaɗan ba na son mu rama mu kam gwamnati ya ɗauki matasin yadda ya dace da su shugaban kungiyar zaman lafiyar injiniya zakari ahmed guroji ya karfafa dawo da martabar sarakuna a matsayin hanyar hana irin wannan fitina mun tashi muna yara idan ka ga dogari ya gita kofar gidan kuma ka tashi zai saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa inda 'yan siyasa suka mai da sarakuna suka zama abin tausayi ba sarake ba zai iya cewa a bari a bari ba ko a yi a yi ba in ka ɗebe wakilin lamidon adamawa ardo mustapha amadu sauran sarakunan taraba goma sha biyar da kungiyar ta gayyata ba su halarci taron ba na gano sarkin sardauna ardo shehu bajju na fama ne da masassara mawakin nan batangale lambala wali ya yi waƙar zaman lafiya a taron nasura da mailika murar amurka daga garin gyambu a tsaunin mambila To a gaida Nasiru Adam ya kaya rundunar dakarun haɗin gwiwa da ke yaƙi da ke yaƙi da 'yan ta'adda a yankin tafkin Chadi ta musanta raɗe da ake yi na cewa ƙungiyar Boko Haram ta kafa tututta a wani yanki da ke tsakanin Najeriya da Kamaru. Ga Hassan Mai na kai na ɗauke da ƙarin bayani. Na tambayi babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin Chadi manjo general loki irabo to kwanan nan an yi tiyama didin cewar mayakan boko haram sun kafa tutarsu a wani ziri da ke kan iyakar najeriya da kamaru Shin ina gaskiyar wannan al'amari? No, that, that's, that's not correct. Um, all the countries of the, the Child Building Commission that form the multinational building task force are actually working assiduously. A'a, wannan ba gaskiya ba ne. Uh, Duk kasashen da ke cikin wannan haɗaka na aiki tukuru. Kwanan nan ma na je kasar Kamaru, shiyar rundunar mu ta ɗaya, kuma na ziyarci dukkan wannan sassa inda adda uh, sojojin mu kuma babu wani abu kamar haka. Amma dai maganar gaskiya shine har yanzu akwai dan burbushin abin da ya rage na jama'a mayakan boko haram to amma in ka duba sosai yanzu menene karfin su me za su iya yi za mu ci gaba da gamawa da su har sai mun ga karshen su ya zuwa yanzu ina aka kwana dangane da kokarin gamawa da mayakan na boko haram great i mean um, um, wannan fafatawa na samun nasara sosai kamar yadda ka sani ne mu a rundunar haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tafkin chadin ba muna aiki da iya mu kaɗai ba ne ko hukumar gudanarwa na wannan yanki amma muna aiki tare da dakarun ƙasashen da ke a ƙasashen wannan tafki kuma muna nan muna samun gagarumin nasara sosai domin kaga ai da dama daga mayakan na boko haram suna nan suna mika wuya wasansu ma mun kakkama su sannan kaga aika aikar su mata lagu kwarai a wannan yanki na kasashen na yankin tafkin chadi kalaman manjo general loki irabo kenan babban kwamandan rundunar haɗin gwiwa na kasashen yankin tafkin chadi dr sale abba jagora ne a kungiyar Small medical mission da ke kula da 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya da gidajensu mutane har yanzu sun dan kosa saboda har yanzu zaka ji ana hare-hare zaka ji yau an ce wannan kauye gobe ka ji an ce an tada wancan kauyen jibi ka ji an ce an tare wayansu hanyoyi da sauransu idan ka duba dangane ga wannan dole ne zaka ga cewa akwai abin da kuma maybe ya kamata a yi wanda ba a yi ba a yanzu dai gaskiya mutane sun fara kosawa da nan muka yi magana da wani dan uwa wanda yake gaya min matarsa da 'ya'yansa guda biyu da kuma matan dan uwansa da su ma 'ya'yansu guda biyu da baki da hanyar nan na diko zuwa zuwa maiduguri wanda bai wuce kai kilomita ashirin ba aka ɗauke su ba a san yana suke ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ribar rayuwar zaman duniya. To a gaida Hassan Maina kaina a jamhuriyar Nijar kuwa wani kokari da ake yi na shawo kan matsalar kwararar bakin haure daga wani yankin kasar zuwa kasashen Turai. wata kungiya mai suna progen ta tallafa wasu kananan hukumomi da kayayyakin aiki domin su samu saukin gudanar da ayyukan daƙile kwararar bakin hauren daga damagaram ga rahoton da tamar abari ta aiko mana kimanin kananan hukumomi hudu da suka hada da kurni dan barto kance da mata mai ne kungiyar progen ta taimaka ma da kayan aiki a ƙarƙashin tallafin ministan harkokin waje na ƙasar jamus mutari usman shugaban majalisar mashawarta ta jihar da magaran ya yi godiya kamar haka muna miƙa godiyarmu ga proje-projen tarayyar turai da ƙasar jamus qui va venir avec le programme s'insère dans le cadre de nos plans de développement régionaux et de nos plans de développement communaux. Fatanmu wannan tallafi ya haɗe da tsarinmu na ci gaban yankuna da ya kumshi tsarin tattalin arzikin ƙasa. Ki eux-mêmes ne sont qu'une déclinaison régionale et communale du plan de développement économique et social de l'État. kayan da aka raba ma magajan gari na ƙananan hukumomin guda hudu sun hada da mashin hudu kwamfutoci takardu da sauran kayan aiki zai kuma taimaka musu a cikin aikinsu na yaƙi da tafiya cirani wanda yankunan ke fama da su sani usman magajin gari ne na ƙaramar hukumar kurni ya yi ƙarin haske kamar haka eh, proje ne wanda yake yana tallafa ma komin komin wanda suke fama da tahiyan nan ta cirani a ƙasar kance a nan cikin region ɗin zandar projen eh, yana samun tallafin tarayyar turai da kuma eh, eh, gwamnatin ƙasar jamus proje ne wanda ya kama aiki tun eh, october 2016 kuma zai yi shekara uku yana yin aiki a cikin wannan in guda hudu wanda wannan proje yake aiki an kirkira wani abu da ake cewa observatoire observatoire wata kungiya ce wadda ta hada Eh, eh, mutane da dama kamar kwansayoyi kungiyar farar hula eh, wakilai na sarauta galgajiya wakilai na malamai wakilai na mata wakilai na matasa to wannan kungiyoyin wannan su ne aka ba wannan tallahi don saboda a ba su damar gudanar da aikin su yadda ya kamata a can a cikin komin komin sani usman din ya ci gaba da miƙa godiyar shiga ga proje projen game da irin kokarin da take yi na yaƙi da kwararar bakin haure da kuma masu tafiya cirani ina fata wannan tallahi zai yi mana aiki zai mana amfani zai sa kuma observatoire su yi aikin su kama yanda mission din su aka basu kuma ina amfani da wannan dama dan saboda in gode ma wannan projet akan kokarin da yake yi dan saboda ya ga ainihin wannan tahiya cirani ta rage a kasar kance Allah ubangiji ya sa kuma wannan abu da suka bamu ya zama mai amfani ne kuma mu ci gurin shi kamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar ta gaida tamar idan allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa to wannan dakatar wanda suka yi din za su karbi salarin watan ne shine ba mu sani ba shi wannan rashin zaman da suka yi din suna kan sasanta tsakanin ne ko suna son hutu ne su je su zauna gidansu shi yasa suka zauna wani wani ɗan jihar borno kenan a najeriya yake bayyana ra'ayinsa dangane da wata takaddama da ta kai ga jingine zaman majalisar jihar har na tsawon wata guda sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoto ana dai tare da sashen hausa ne na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogo anan na cewa karfe 1 na dare ne da minti kusan 18 ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a cikin makonni biyun da suka shige muna magana ne akan wasu fulanin da 'yan sanda suka kama 'yan uwansu a jihar kogi aka buƙaci lallai su biya wani kuɗi mai yawa wanda ya faro daga naira dubu ɗari biyu ya koma naira dubu ɗari takwas sannan ya koma miliyoyin naira. Ƙarshenta sai da waɗannan Fulani suka sayar da shanu har garke bakwai, kamar yadda suka faɗa suna ba da kuɗi ana musu alkawarin za a sako musu ‘yan uwa ba a sako su ba. Da suka gaji da irin wannan suka tada ƙayar baya sai aka ɗauke waɗannan 'yan uwa nasu daga jihar ta kogi inda aka kama su aka maida su Abuja inda maganar kuma ta juya aka ce wai ana tuhumar su da cewar suna da hannu a wani rikicin da aka yi a jihar Enugu. Kamar yadda muka faɗa muku a shirin da ya shige, mun tattauna da wani jami'in 'yan sanda wanda ya san komai game da wannan lamarin, a saboda shi ma ya ga shaidar kudaden da aka karbe ma waɗannan Fulani, kuma ya san jami'an 'yan sandan da suka yi ta karɓar waɗannan miliyoyin naira daga hannun Fulanin. Mun sauya muryarsa domin kare shi da kuma aikinsa. Ga wannan ɗan sanda. Wato, gaskiyar al'amari kamar yadda ka tambaye ni hakika abin da na sani a kai shine ba wai na san mutanen nan ba ne kuma wato ina mai gidana shine haɗani da da sunan cewar shi saboda sun zauna tare da shi kuma sun riga da sun shiga cikin irin wannan hali to ina buƙatar a taimaka musu domin su san matsayinsu da irin halin da suke ciki to dangane da haka dai a karan farko mun tashi tare da su an tura ni na je na tarar da yan uwansu a prison na kuci a abuja which is a wannan lokacin da na je na same su su ba su san ma cewar a kujen suke ko ba a kujen suke ba to dangane da dai taimaka musu da aka yi har ya kai ga muka fahimci ga gurin da suke to har ga Allah na yi mamaki wato abin a mazauni na na karamin jami'in tsaro wato akwai waɗansu abubuwa da suke gudana waɗanda daga zangar an zo ana gaya maka su kai da kanka ya kamata ka yi tunanin cewa ya aka yi ire-iren waɗannan abubuwan suke faruwa shine a cikin origin a ce an committing wani offense ma'ana an aikata wani laifi a guri daban sannan gurin da za a je a making arrest wuri daban wurin da za a je a detention daban to tare da haka dangane da wurin da muka samu cewar an kai su din sai na zo na gaya wa shi mai gidana da su waɗannan bayan Allah kan cewar ƴan uwanku suna guri kaza to daga wurin the next thing abin da muka sani shine sai muka advice na cewar to su je su su nemi lauya su dunguma zuwa kotu wannan da suka mana bayani cewar ayin lauya ne tun daga can sun ɗauki wani lauya a can sun ɗauki wani lauya a nan kuma ga irin abubuwan da aka dinga yi musu na cewar eh, an kakkarɓa musu kuɗaɗensu kamar yadda shi ɗaya ɗan ruwansu ya gaya ma wannan kuma wadda gaskiya haka ne saboda saboda ko ni da suka yi wannan bayanin na bukaci cewar suna da waɗansu takardu a rubuce waɗanda cewar lallai tabbatacce an karɓa musu dukiyar su dangane da wannan abu suka tabbatar min da haka na kuma ga takardun da komi da komi shikenan da na yake sai muka ce to abin da za a yi shine sai su tafi kotu still kar su garji su sake komawa kotu din to shine suka je su suka ɗauki lauya suka aka ba su kotu a nan jabi yanzu haka to kafin a je ga wannan gandu din lallai hakika lokacin da basu ga yan uwansu din nan ba basu san ina aka fito da yan uwansu ba wannan abu ya lede mu har sai da muka je mu zuwa ofishin Anthony General tare da su domin su tabbatar cewa a ina yan uwansu suke a daidai kan wannan gaba din kafin mu je ga wannan wurin sai da ya kai ga har muka je mu zuwa nan mai tama high court domin su yan uwansu da na nemi ganin su a cikin freezing sun tabbatar mun cewa kes din yana mai tama high court waya bai lokacin da na tafi mai tama high domin in bincika in ga shin a wannan kotu yake a mai tama high tun da ba kotu dai bane ba biyu bane a wurin na dudduba iya kotuna ban samu rekod na wannan kes din ba a ƙarshe dai sai da zan tafi har litigation office da na je eh, a litigation office aka tabbatar min da cewa ba su da wani kes mai kama da haka babu wannan rekod. so i have to go to eh, federal high court na je can ma shin na sake duba zuwa litigation office suka ce ba sa ma handling cases irin wannan na capable homicide da waya da su ga irin cases su da suke handling so da yako nan ma babu record me me capable homicide wato kamar dai a zargi mutum da kisa da da da da da laifi na kisa so which is daga wannan lokacin da muka duba muka ganin ma babu record so idan babu case ɗinka a federal high court babu kes ɗinka a nan eh, matama high court so da next thing shine sai suka ɗunguma ko in ce muka ɗunguma muka tafi zuwa ofishin attorney general daga wurin muka tafi eh, DPP office a nan dai aka mana bayanin cewar ga position ga ga wurin da case ɗinsu yake a ƙarshe dai duk da hakan nan ana cikin wannan abun bayan mun je mun sun ɗauki alkali eh, sun ɗauki lawyer ya yi rubutu da su an ba su kotu a nan a jabi da next thing kafin a fara hearing na wannan kesin sai suka samu labari suka kira ni suke gaya mu cewa ai su ma waɗanda ake zargin su yan uwansu an ɗauke su daga kuje prison din a yanzu haka magana da nake gaya maka a wuce da su zuwa Enugu a lokacin ba su san ma cewar Enugu aka wuce da su ba sannan suna can to har dai kai su Enugu da aka yi kuma sai kashe ni ina nan ina aiki to ban san wani hali suke ciki ba yanzu haka. To kai a matsayinka na jami'in 'yan sanda me kake ganin rundunar 'yan sanda ya dace ta yi a irin wannan matsala da aka kawo? To alhamdulillah lallai rundunar 'yan sanda za ta iya yin wani abu a kai musamman yanzu da Allah Ubangiji ya sa mun samu Inspector General of Police mai adalci da kuma saka idanu dangane da ire-iren waɗannan abubuwan yanzu idan ka ɗauki misali shine akwai wani abu da yake faruwa a waɗansu jihohi na ƙasar nan wanda har in aka kama ɗan sanda da ire-iren aiki ba bisa ƙa'ida ba ko kuma ya sanya ha'inci cikin aikinsa yakan ɗauki mataki na gaske wanda zai kai ga mutum irkiya no taking za a iya a kore shi a aiki din ko kuma ya je sabin wasu abubuwa na wasu wani punishment da sauransu to kaga shine abin da nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta iya yi kan wannan al'amarin shi ne. za ta iya kiran attention ɗin waɗannan 'yan sanda ɗin idan ta kira su za ta iya binciken cewar shin menene abin da ya faru su gaya musu gaskiyar al'amari kaga wani bincike ya tashi kenan a tai bangare kaga in aka tabbatar da cewa waɗannan fulani abin da suke zargin hukuma ta yi musu hukumar 'yan sanda ita take da punishment ɗin da za ta iya ba wa dukkan mutumin da ya saba ka'idan aikinta to ne abin da nake tunanin hukumar 'yan sanda za ta yi amma in har wannan bincike ya tabbata gaskiya ne to har ga Allah in abin da suke zargin su kenan abin da nake nufi to kaga abin ba abu bane mai dadi da ya kyau ba to amma tabbas hukumar 'yan sanda tun da Allah ya sa yanzu muna da shugabanni masu kokari da tabbatar da cewar mu kananan 'yan sanda mun biyo ka'idan abubuwan da aiki ya wajabta a kayan mu a ce muna saukar da shi to ina tunanin hukumar 'yan sanda za ta yi wani abu kai yadda ka kalli waɗannan fulani ya za ka zayyana su shin za ka iya cewa mutane ne waɗanda aka kwara suna cikin wani hali ka gan su a ciki a matsayinka na jami'in tsaro ya ka karance su inda kai ne aka turo misali ka yi musu bincike. Hmm, eh, gaskiya wato ba zan ɓoye maka ba har da Allah matukar idan dai abin da suka zargi daga kan jami'an tsaro zuwa lauyoyi suka yi musu wato na tausaya musu ainihin kuma kamar yadda ka tambaye ni inda ni ne aka turo akan in bincike akan wani al'amarin wato ban tunanin in har duk kowane mutum ma ko da ba ni ne sai ya yi irin wannan binciken da su suke zargi an yi musu to har ga Allah ba musu adalci ba babu adalci ko kaɗan kuma sannan abin a tausaya musu ne kuma wato kar ka manta fa yanzu zuwan su gurinka da suka yi har suka gabatar maka da wannan kuka da saurakin su wato ma'ana kamar mutum ne wadda duk tudun da zai iya dafawa ya riga da ya kare masa mutumin da ruwa ne yake cin sa aka miko masa takobi zai kama Shi ne abin da ya kawo su har ya kai ga suka dafa wannan tudu da suka zo suka sami ta to kaga irin waɗannan mutanen mutane ne waɗanda ya kamata a tausaya musu a duba kan cewar kar a ce dan suna zama a daji ba su san komi ba ko wani abu kamancin haka wannan shine abin da ɗan sandan da ya san abin da yake ya kamata ya tsaya ka'in da na'in ya taimaka musu domin Allah domin ya cire su daga cikin irin halin da suke ciki wannan shine gaskiyar alamar. kamar yadda hausawa ke faɗi ba duka aka taru aka lalace ba wani ɗan sanda kenan yake mana bayanin lamarin waɗannan makiyaya a shirinmu na gaba za mu miƙa wannan batu gaban ofishin speto janar na 'yan sandan najeriya a huta lafiya kamar a gaida ibrahim alfa ahmed yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya buƙaci a gudanar da sabon zaben shugaban ƙasa cikin kwanaki 90 ya ce ƙasar na fuskantar matuƙar haɗari sanadiyar dambarwar siyasa. Odinga ya zanta ne da kafar labarai ta Associated Press kwanaki uku bayan da ya ƙaurace wa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa wanda aka sake gudanarwa bayan da aka soke na farko a watan agusta wanda wato wanda aka gudanar a watan agusta wanda kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakonsa saboda magudi jam'iyya mai mulki a ƙasar liberia ta ƙalubalanci sakamakon zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa da aka yi wanda ɗan takaranta ya kasance cikin waɗanda suka tsaya kuma ya zo na biyu an gano wani kabari makare da gawarwakin mutane 36 a kusa da birnin bangazi na kasar libya da alamar kashe mutanen aka yi a lokaci guda to amma ba a san ko su waye ba masu haro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yadda a madadin Brian Kalmasi Garba da Chiba Hero Diodone da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri sai kuma injiniyanmu Jen Ellison da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ni Mahmud Lalo nake cewa sai mu haɗu a shirin mu na hantsi.